إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو badala wa بدلا kunna lil mala'ikati ka ambata lokacin da mun ka ce wa mala'iku usjudu li adama wa sajada ga annabi adam amma ba sajada ta kai goshe kasa ba sujudan hina'in sajada ce ta sunkuyo kai la wada a jabahatin ba shi ga ƙasa ba hanyar lahu domin wanda ya zan gaisuwar girma gare shi a sajadu sai mala'iku sun kai sajada suka bi umarni Allah Allah ya ba su umarni su yi su sujuda wata su gaida annabi Adam kuma suka gaishe shi illa iblisa sai fa iblis shaidan ne wa ibilisu ko abul jinni shi ibilisu shine uba ga aljannu kamar yadda annabi adam yake uba ga mutane shi ma Ibilis, uban aljannu ne wasu kuma suka ce a'a uban shaidanun aljannu ne falahu zurriyatun zukirat ma'ahu ba'd yana da zuriya ɗaya da jikoki waɗanda an mace su ta shi a nan gaba wal mala'ikatu la zurriyata lahum su mala'iku ba su da zuriya dan ba su hayayyafa ma'ana ba wani wanda za a ce ɗan wani ne cikin mala'iku ko uban wani ne balle ya zaji kan wani to fafa saka shi iblis sai fiski ya fandare an amri rabbihi gabarin umarnin ubangijinsa bayan tsaron da an sa ake yi bitar ke su da shi an ya su da ba a can wata aya Allah ya gaya mana cewa ce a azu liman kalakata dina illa إبليس قال أسجد للقيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا من وليكم يتي أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تو إبليس لكن سجوك يا sujuka ya haɗu wasu dalilai na na girman kai daga nan ya ta taso tsakanin shi da adam da kuma ɗayan adam har yi rantsuwa ya ce wallahi sai ya halaka ɗayan adam sai ya batar da mu Allah ya kare mu daga sharin iblis afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya Allah madaukakin sarki yace yanzu ku mutane ɗayan adam za ku riƙi shaiɗan da zuriya sai masoya min duni ku bar ni kuwa shaiɗan da ɗaya ne biyayya ku ƙi min biyayya kun kun yi haka kun koyi daidai hum lakum adu ai wato iblis wa ya ba ta'ati mato sai da wannan musanya manokon da Allah mutane mu yi wa shaiɗan da ɗaya ne biyayya wa ta'atul lari halaga kuma ya zan mutu an musanya wakon da Allah mahalicci yi da'a ga kishe nan wa fuddila ba ku ala malaika kuma ku abin da Allah ya muku ya martaba babanku ya fifita babanku a kan mala'iku har yace mala'iku su yi mai sujuda kun ga nan Allah yana shirya da bayi yana nuna musu matsalar shaidan da farko inda aka ce mala'iku sun yi sajada na nabi adam amma la ya ce sajada ce ta sunkuyawa to ko da sajada ce ta kai goshi Allah ya ce su yi A ga bisa umarni Allah su kai to kuma in ma ta sunkuyawa ce Allah ta baraka wata Allah ya ce shi haka da bai zan hujja ba mutum ya rike wannan ya ce dalili ne gare shi ana sajuda ga wani sannan shi iblis shaidan nan cikin wannan aya an ambace shi da iblis ko? na masajadun illa iblisa ayoyin da suka yi magana a kan shaidan suna da yawa inda aka ambaci iblis da wannan sunan nashi iblis zai kai wuri goma sha ɗaya cikin alkur'ani ah, wanda iblis daga ɓoyewa ne a blasa ko rikitarwa yawa don aikin shaidan? ya rikitar da mutane ya kawo su ilbasi ya tutan ya musu gaskiya da karya ya su gane gaskiya sannan shaitan wadda kuma shayatin shi kuma yana nuna shaidan ya zo shi fi zuwa da yawa cikin alkur'ani ya zo wajen tamanin da 88 a cikin alkur'ani amma ya an ce iblis to wancan shaidan na ainihi shi aka ne amma an ce shaidan ko a shaidan ko ne. to wannan sifa ce ta aiki duk wanda ya sifantu da aikin shaidan ya shiga ciki ko cikin mutane ne ko cikin aljanna ah, daga cikin abin da suka yi magana akan shaidan Allah ya ce subhanahu wata'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Inna ma ya bi ruhi zauli min ashabis sa'ir. Tukaga, an ambacin shaiɓan, wato mai shaiɗanci, tangarare mutamarridi dama tsan mutamarridin ake nema tamarrudi saurin kai da kangara da aikin banna saboda haka akwai ire-ire ne cikin aljannu ɗaya ne sannan akwai wanda sun kabi cikin mutane kuma akwai shaidanun mutane ɗaya alkur'ani ya ambata cewa shayatinul jinni wal insu yuhi ba'dhum ba'dhum ba'dhum وكذلك زين لكثير من المشركين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا Allah Ta Wata Ala Ya ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da yan adawa masu fada da shi ba don komai ba yi musu layin komai ba dan dai ya zo da gaskiya ya zo da alqur'ani ya zo da musulmi to ba faro ne gare ba haka nan mun ka sanya ma duk wani annabi wanda ya gabace shi shi ma suna da makiya makiyan nan shaidanu shaidanun nan daga cikin mutane da aljannu sashen su yana wahayi zuwa ga sashe suna yawo da mangannun banza wanda ba su da makama zufurafal kauli magana ce wanda za a zo da ita a kawata ta da ya kama da gaskiya sai ana yawo da ita amma magana ce ta banna to kuma shi shaidan na aljannun yana iya ya fito siffar ɗan adam yana yi yiwa shaidani ya zo siffar ɗan adam amma kuma malamai suna cewa shaidani na mutane ya yi sharri ke da shaidanin aljanna saboda shi wancan wasawasi yake yi galiban bai bayyana gare ka amma shi shaidanin mutane zai zo ma ka saba da shi za ka natsu da shi amma kuma sai a za ka ga mugoyin hanya ya gaya ma magana wadda yake ba mai kyau saboda haka shi yasa aka kawo muna ta'awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi don haka sai neman tsari shaitanin aljani yana iya bayyana ko shaidan shi bayyana kamar yadda hadisan abu huraira ya nuna abu huraira allah ya da shi ya ce an ba shi hukun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hukun zakafin da kai da an ka tara zakakono yana gadin zakakono don kada wani ya zo ya taba sai wani mutum ya zo me ya zo cikin siffa ta mabukata ya ɗora kwasa yana sa jikka yana kwasa yana ɗiban wannan zakka ta kono yana yana son ya kai da ita sai kama shi ya ce kai wabbaka sai ce da Allah ya hankuri mabukaci ne ke iyali sun kai min yawa ga gida an tashi ba a ci ba kuma haka za a kwana don haka shi yasa in zo da ba don Allah rabi da ni ban komowa gobe gobe ba zan dawo ba abu huraira sai ya ji tausayi ne ya ji tausan wannan mutumin sai ya sake ya ce kaka dawo ba da ya tafi sai suka haɗu da wasu ya ta waye yin gamu da manzon Allah suna da wasallama sai ce ya kai da mutumin ka wanda ka kama jiya kamin yanka ya kai da shi manzo Allah sai mu yace manzo Allah wallahi ka gani ya rasulullahi da duk kama shi ya mai fata na so in zo da shi wurinka to amma sai ya gama ne da Allah ya ce lalura ta sashi ya fada shi wannan hali wa iyali nauyin iyali ya ce to sai ya dawo dawowa zai kuma duk yayi alkawarin bai dawowa zai dawo abu ya ce sai ni tabbatar da cewa lalle zai dawo sai koye yana haƙo nan zaka kono sai ga mutumin ya sake dawa yana kwasa yana sa yana kwasa zakar hudda ka yana yana yana zai fita ne abu hurera Allah ya dade shi ya koma kami ya ce yau kan sai na tai da kai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah kai hankuri Allah ya lalura iyali ce nawa iyali iyali na samu ta yi ɗan hali ya ce to don Allah karbe da ni goyi ban dawa ya ce to kakka dawo gobe yadda yi gari ya waye mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Hurairah ya kai da wanda ka kama wai ya ce ya Rasulullah ya sai ya bani ya ɗibi abincin zakka to kuma ya yi mai rantsuwa ya ce zai dawowa kuma lalura iyali ce ta yi mai nauyi sai ce ko da yi ma alƙawarin ƙarya yake dawowa yake aka ta yi dare na uku ya sake dawowa ya zo yana ɗiba wannan kayan sadaka sai abubuwa ya kama shi ya ce yau kan ƙarya ta kare sai na kai ka wurin mazu Allah lalai wasallam ya ce ka yi hankuri zan faɗa ma wata addu'a addu'a zan hana maka wani siri zan baka gaba ta zan baka dafa'i lakani na zan baka ka rabi da ni sai ya saurare shi sai ce in ka taho wurin kwana in za ka kwanta ka karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi ba danin daga kusantarka kuma sharri ka yi katanga tsakaninka da sharri da mugunta baki ɗaya sai ce to shi ke tun da ka bani wanga fa'ida a tiyarka da gari ya waye ya zo wajen mazu ana suna da salama sai ce mai ya kai da wanda ka kama ya ce ya rasulullahi da ni kama ki na yi tsayin daka cewa sai na kawo ka." sai ya ce in tsaya ya faɗa min wani abin alheri wata addu'a wata wani ta'awuli ya karanta min ayatul kursi ya ce in rike ta in zan shiga kwana in karanta in ni karanta to shaidan na shiga tsakanin da shaidan da shari da bala'i da duk wanda wani abun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh wanga dafa inda ya baka wanga na kalin gaskiya na amma shi makaryaci amma ya haɗa gaskiya abin da ya faɗi na asirin ayatul kursi gaskiya ne ya ce wai abu wani na kasan kone na haka magana da ci ya ce a'a ya ce ke nan ne to wannan ya nuna shedan yana iya bayyana ta siffar mutane to amma kun zauna benci guda amma a ce da shedan ne kun ka zauna benci guda

wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abda kuma ubangiji yace ban kasance ina rikon masu fatarwa ba aduda abin karfafawa aya a wannan mataimaka sun ga talika ga kai fa kaifa tuqi'unhum yasa za ku mutu don haka Allah bai riki shedanu su taimaka mai ga wani aikin shi ba a gaba ubangiji ta bar ka wata ala ce wa yau mai wa yau mai ya kulu na dusu a ka yau fabannu annahun waƙi'uha walam yajidu anha masrifa wa zukur ka ka ambata yau mai ya ran da ubangiji zai ce na duka lakum da zaɓi ku kira su sai muku ceto kamar da kun ke suna ceton kada hau sai suka kira su falam yastajibu lahum ba su amsa musu wannan kiran ba ai lam an na muka sanya bai bainahum tsakanin su mushrikai masu bautar wani Allah bainal alihati wa abidiha tsakanin gumaka ko abubuwan bauta wanda ba Allah ba sannan da masu bota wanda ya rike mala'iku shuraka lillah ko annabawa yana bota musu shuraka lillah ko wasu waliyai ya rike su shuraka lillah ko ya rike wasu salihan mutane shuraka lillah ko wasu duwatsu ko tauraron sama ko rana za abin da mutum ya rika ya bauta mai tare da Allah to ya zan shari'ul kullum, ya zan turaka amma wata ba taurari ba wani yana bauta ma mala'iku akwai masu bauta ma mala'iku akwai masu bauta ma annaba akwai masu bauta ma waliyai ko wanda mutum ya rika wanda ya bauta mai zuwa ibada zuwa gare ko ya ambaci ibada ta tabarruki ko ta wasuli, ko ta tashaffu'i ko menene da aka ambaci ta inda an ka ciratar da wannan ibada zuwa ga wani Allah to an an tore an toke shi shariku lillahi da وجعلنا بينهم موبقا أي بين الأوثان وعابد وعبادتها وكانوا كما كاد مسبوتا مسبوتا كما عند الله يكيشا فزيلنا بينهم قال ابن العربي wani babban malamin lugha da ake cewa ibn arabi ya ce kullu shay'in hajizun baina shay'aini fa huwa mawdiq a lugar larabci duk abin da ya shiga tsakanin abubuwa guda biyu ana ce mai mawdiq da haka nan mawabita shamaki galuga ma'ana shi shamaki wara munan nara kuta sun san makomar su walam yajidu anha masrifa ba su samu wata majuya inda za su karkata ba wuta ba ba su da marauda inda za su za tsaye sai wutan Allah ya kare wa ba da ma bayyana anna man ya'mal li ghayri da aka yi bayanin cewa duk wanda yake aiki ba don Allah ba inna ma ya abu da shaitan a aduwa hutu dama shi an fi imarati sannan cikin ayoyin na gaba za a yi bayani irin raunin hankali da hoton wanda yake shirka da Allah yake bauta mu wani tare da Allah waje za a zalika yau alkiyama kuma ayoyin na gaba za su yi mana bayani sakamakon shirka bauta wa wani Allah a ranar shirkiyama a kaba ala ina da kufuri wasu murari ma'al kufuri to sai aka yi kuma takibi bayani bibiyan bayani akan yadda kafirai suke dogewa suna kafirci Azan Ƙor'ani lillahi min kulli masal wa kana linsanu aktsara shay'in jadala Na'am Wa laqad sarrafna ay bayyana hakika mun yi bayani da ke wato wafi fihi min al muhassanat al badi'iyya radd al ajuz ila al wato wani wani wata wani wata matsala ta balaga wata kowa jayayya da jidali ai husumatan filmati badi mutun yayi wanda yake kafiri yayi kowa jayayya wato dan ya kawar da gaskiya ya zo da barna وهو تمييز منقول من اسم كان المعنى وكان جدد الإنسان أكثر شيء nuna وتعبين shine نونا وشيني جاية آدم تاهي ta wani dukkan هلكي mutum ya yi gomi tsayanin jayayya da jadalu da hasmu duka jayayya Allah ya ambaci mutanen masu ya ce balhum wato wai da an ka ce eh, da masu bautar gumaka da gumakan duk wata sun kai sai mutanen maka sun ka ce eh mun yadda tunda duk wanda an ka bauta ma wuta ya to ai almasihu isa ana bauta mai don aka a bari eh, eh, ya kai wuta da shi da wanda suka bauta mai su ko mutanen maka sun doka kuma masu shirkan su ta wuta Shi ne Allah ya ce ma zarabu laka illa illa jadala ba ci abin da an ka yanka da sunan Allah wai sai mu shirke sun ta ci a ah, yanzu ai in an ka yanka an ka ce bismillah ba mutum ya yanka ba da yi mutum ya yanka eh to shi ko Moses wanda ya shake ba Allah ya yanke shi ba yankan Allah aka ce to ai yankan Allah ya yanka musu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce dama na naga tusa musu wannan tunanin suna magana da shi da wani kirista sai ya ce to ai cikin alkur'ani an ambaci annabi isa wurare da yawa sai da inda an ka ambaci annabi muhammadu saboda haka annabi isa ya yi annabi muhammadu oh. ta ga duk wannan balawun ƙaunin hasibu to sannan wai sai wani kirista ya ce ai cikin alkur'ani ya ambaci ما هي النبي يسهم أنت وأمه الصديقة أما يستغفروا ويستغفروا ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين abinda suke jira shine sunnan na harko ta zo musu sunnatu na fi wato irin yadda mun ka tafiyar da sunnan mu na kakaran harko shi suke jira wa hiya al-ihlaqul a alayhi wato a halaka su don an kaddara musu cewa halakaku ne da haka shi yasa wasu shirya amma kabilin ne ai anwan azaba ta zo musu nau'i nau'i ya kuri a fi kasar kafi wa fatayil baya ai muqabalatan wa iyana wa huwa al-qatl yawm badr wato wannan azaba ta za ta zo musu ta gaban su ko kuma huska da huska bayyane ita ce a yakin badar a karkashe su wannan ba da labarin gaibi ne cewa abin zai faru baiwa da faruwa ba lokacin da aka ba da wannan labari wa ma nursilul mursalina wa ma mursalina illa bashirina wa munzirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا وما نرسل المرسلين mursalin abinda an bandar ذكر suke ita ce suna cewa a ba asallahu bashar rasula Ba yanzu in har Allah ya aikowa manzanni zai yi bai ga wanda zai aikowa ba sai mutum irin mu da bai aiko mala'iku suna ganin wai dan adam bai cancanci ya zama manzon Allah to kaga wannan jidali ne wannan jayayya kira a huzu'a na jin ran ma huzu'a na karanta so to an tabbatar da kira wa kuri abil hamzati badal lawa na'am je gaba wattakhadhu ayati wa ma unziru hu'a ومن الله ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدموا إلى الهدى فلن يهتدوا فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه wato مثل ذلك zalunci kamar wanda aka yi mai wa'azi ga mun sanya wata yana ga zukatansu an yabka huhu wanda zai hana su fahimci alkur'ani ai me an yabka alkur'ana fala yafhamunahu ka ba su fahimtar alkur'ani wa fi azalihi waqara sannan cikin kunnuwansu akwai wani irin nauyi ya toshe kunnuwansu fala hanyoyin fahimta da ake cewa alhawasu khams wasu gabobi guda biyar idanu kunnuwa hanci don shaƙawa zuciya don fahimta hannuwa don shahawa a ji ko zahi-zahi ko kuma sanyi-sanyi to ba tunani don an rufe ta kun nan an ce ina na ala qulubihim akinna akinna sannan akwai wasu biya ala ne akwai qaba'u kuma yimke a rihe zukatan ba su abin sannan su kunnuwa kun ji abin da ake toshe su da shi wata ruho su kuma idanu sai a makabtar da su ga idanu ma amma ba su gani inna halata Allah ka sa zukatanmu su yi tunani ya amfane mu idanunmu kuma su duba su yi basira su gane gaskiya kullum kuma zan suna tsawarin gaskiya shi yasa kafirai da suka bace sai Allah ya ambace su la ke luna ko sai hmm. ba su da hankali kuma sai a ce musu summun bukumun umyun summun bukumun um-, umyun sai ambace su kafuru zuwa rahma لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمه Ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai gafara mai yawan gafara, zuwa rahama ko ma'abuci tausai da jin kai, mula azaba, da an gabata musu azaba tun nan duniya a yi musu azaba. Ballahun mawa'idun, Allah ya ce, suna da wani lokaci da an kai musu alkawari shi ne ratashin kiyama. Wato, Allah yana jinkirta da yawa cikin sakamakon laihin da zurfafar da bayi suka yi sai a basu sai lahira. wanda yake wannan alƙawarin na lahira lan yaji domin dunihi mawila ba wa samun marauta ga barinsa ma'ana sai an haɗu da Allah sai an mu kotun ubangiji subhanahu wata'ala kuma kowa sai an hukunta shi da abin da ya aikata Allah ya ba mu iko aikata alkhairi domin mu ga alkhairi Allahumma wa tilkal qura wa tilkal qura أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك باب مكوى shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila yanzu nan duniya mutum inda ya san akwai dan abin da yayi na laifi da an ce za a kai shi police station ai in akwai wanda za a yi ba a kai shi ba ai zai ko eh ka kafa kai inda ya san akwai lahin da yayi kamar ya yi fatar ruwa ko kamar ya yi fatar ruwa aka shi za a kashe inda sarki <laughs> to jama'a wanga babu makawa sai an kai gaban ubangiji subhanahu wataala nan kana ya samu a halakana hum mu muka halaka su lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci suka yi kafirci waja'alna mahalikihim maw'ida kuma mun sa wa'adi lokacin da zamu halaka su da lokacin yayi sai muka halakar da su ai wakatan ma maw'ida nan wakatan ma'lumun la yastakiruna an sa'atan wa la yastakdimuna wanda ba ba a ragewa ga lokaci ko ba a kara wale ya ta biro yanzu haka ya kamata kowa ya lura da su ya wasu su zama isna gari wala ya ga taro bi ta ake da azabi a kada mutane su rudu don sun ga Allah ya musu jinkiri na bai kama su da lahinsu su ba su ba a komai ai kenan an sha